وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد يقول الله تعالى في محكم آياته وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إلى الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وقال تعالى فاعبدوا الله مخلصين له الدين وروى الترمذي في سننه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني وردوتني كفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك على السماء ثم استغفرتني كفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي الله لأتيتك بقرابها منزلة إخوة الإسلام والإيمان الدعاء عبادة بل هو محو العبادة وفي سنن الترمذي عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء محو العبادة والدعاء سلاح المؤمن وهو سلاح القوي يصيب ولا يخطئ ولا يضيع فيه نجى الله نوحا عليه السلام قال لك قومه بالطوفان ونجى الله به موسى عليه السلام من الطاغية فرعون ونزلناه بإيثار أنواع لكفره وأذل عادا وأظهر هود عليه السلام وأعز به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة فالدعاء سلاح هارب به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن قوتين في ذلك الوقت قوة الفرس وقوة الروم فانقلبوا ساجرين ومفهولين ولا يزال ذلك ولا يزال ذلك السلاح وسيف الصالحين المخبتين ما تعارض بالضمان وتبوي وتبين الأحوال فهل شفي أيوب عليه السلام بعد بلاء ذلك فيه ثمانية عشر عاما حتى رفضه القريب والبعيد هل شفي إلا بالدعاء قال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني يضر وأنت أرحم الراحمين وقال تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنسج وعراء وعن سكرة الروح لسليمان عليه السلام إلا لما دعا ربه قال تعالى قال رب اغفر لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب وعن رزق زكريا عليه السلام بيحيى بعد أن بلد زكريا إن الكبر عجيلا إلا في دعاء قال تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك طيبة إنك سميع الدعاء وقال تعالى على لساني وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آخرا فهب من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا فالدعاء شأنه عظيم فكم من أجير حملت بسبب الدعاء وكم من مظلوم انتصر بسبب الدعاء وكم من مريض شفي بسبب الدعاء والله عز وجل أمر عباده بدعائه وأقبل إن الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخلين وهب الله عز وجل عباده على دعائه فقال تعالى وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به والدعاء من أعظم العبادات وفيه يتجلى الإخلاص والخشوع ويدع سلم الإيمان وتتمحص القلوب وهو المقياس الحقيقي للتوحيد ففي كلام للشيخ الإسلام رحمه الله إذا أردت أن تعرف أن تعرف طريق توحيدك فانظر في دعائك أيها المسلمين أيها المسلمون وليعلم الداعي أن للدعاء آدابا عظيمة حري بمن جمعها أن يستجاب له فمنها أولا أن نتلفت لدعائه الأوقات الشريفة كيوم العرب من السنة ورمضان من الشهور ويوم الجمعة من العصور ووقت الصحن من ساعات الليل وبين الأذان والإقامة وغيرها وروى الترمذي وأبو دولة وأحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بعد الأذان والإقامة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة جزاء لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه وروى مسلم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا حين يبعث مصلى الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسالني فاعطيه ومن يستبدلني فاذكر له وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله ثانيا أن يكتم الأعوال الشريفة كآل الظهر وعند نزول البيت وعند إحفاد الصائم وهذا الصدور وفي هذا السفر فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يقول العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فأكثر الدعاء وفي مسند أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده وأخرج الترمذي وحسنه عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقل لا ترد دعوتكم الشائع حتى يصل والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الزمان ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرد وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين ثالثا أن يدعو مستقبلا لله رافعا يديه ما حمل الصوت بين المخافة والجهل وأن لا يتكلم الزجع في السؤال فإن هذا الداعي ينبغي أن يتبرع قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وذكر ابن حجر عن بعض الصحابة في معنى قوله تعالى ولا تجعل في صلاتك ولا تخاف بها وابتغ بين ذلك سبيلا أي لا ترفع صوتك في دعائك فتذكر ذنوبك فتعيد بها وقال ابن عباس رضي الله عنهما كما كما عند البخاري فانظر الفجر من الدعاء فاجتنبوا فإني أعدت رسول الله صلى الله أعجت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب راجعا الإخلاص في الدعاء والتضرع والخشوع والرغبة والرهبة وأن يتم الدعاء ويمكن للإجابة ويصدق رجاؤه في قال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما نخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون واحد الترمذي والهاجر عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن لا لا يستجيب دعاء من قلب ذات لاحق وروى البخاري في صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم فليعلم المسألة ولا يقولن اللهم نعيش شئت فأعطني فإنه لا وقال ابن بطال ينبغي لله أن يستجد في الدعاء ويكون ألا رجاء الإجابة ولا يظن من الرحمة فإنه يدعو كريما وقديما إلى ادعو بلسان الذل والاحتقار لا بلسان الفصاحة والانزلاق خامسا أن يجد الداعي في الدعاء ويكون صلاة ولا يستطيع ولا يستطيع الإجابة قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ثالثا التوبة ورفع المظالم والإجبار على الله عز وجل وهو الأدب الباطل وهو الأدب في الإجابة تهرب الأكل الحلال ففي بعيد مسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعر أكبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام ومنفقه حرام وقضي بالحرام ما لا يستجاب لذلك وقال سفيان الثوري بلغني ان بني اسرائيل قحطوا سلاطين حتى اكلوا الميتة من الملاجئ واكلوا الاطفال وكانوا كذلك يخرجون الى الجبال يبكون ويتضرعون فاوحى الله الى انبيائهم عليهم السلام لو مشدتم الي باقدامكم حتى ركبكم حتى ريشكم وتبلغ أيديكم على السماء وتكل ألسنتكم من الدعاء فإني لا أجيب لكم داعيا ولا أرحم لكم باكيا حتى تردوا المظالم إلى أهلها ففعلوا فمطروا من يومهم وصلى الله على النبي الكريم ɗan'uwa musulmi kuma da yau يا الله wa Allah النبي محمد da Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ku roƙe ni zan amsa roƙonku lallai waɗanda suke girman kai gaban da roƙona za su shiga cikin jan sama a Allah yana cewa ku roƙe ni tare da khilafi imam Musulmi zai a cikin sunan nashi ya fito da hadisi da anas bin Ya ce na yi ga kunnuwa na da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa qala Allah ta'ala wannan hadisul qudsi ne Allah yana cewa kai dan adam da za ka roƙe ka kuma kaunace ni zan gafarta maka duk abin da ka aikata ba tare da na damu ba ya kai dan adam da ka za su kai su tabo sama sannan ka nemi gafara ta zan gafarta maka ba zan damuwa. ba ya kai dan adam da za ka cika fadin duniyar nan gaba daya da ne kuka duka ne din gari amma da ka mutu babu shi ka ciki Allah ke zo maka da gafara kamar haka ya ku yan a addu'a ita ce ibada a wannan hadisin aka ce ma bargon ibada ce ya zo a cikin sunan musulmi zai daga an san malikin daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi na cewa addu'a kuma kul ibada wa du'a silahul mu'min addu'a ita ce makami na mummi duk lokacin da kake so ka ga makaminka wanda Allah ya halitta shi a hannunka to ka waiwaya ga du'a ga addu'a addu'a ita ce makamin mummi kuma ita za mu fara yi yau mun yi kira ga waɗannan 'yan siyasa mai ake kiransu da suna da za ta yi alaƙa mu da da daidai Allah ka yi musu albarka Allah ka saka musu da alkhairi sun yi yayin su don su ga cewa sun fito da wanda akalla ya san darajar la ilaha illallah duk da kudin da aka ba su kun gani a irin rayuwar da muke ciki kowa yana bukata amma suka kawo da kai da dukiya suka dangwala wa wanda yake faɗin la ilaha illallah kuma shi ya ci da yadda muka ji labari amma a yanzu ana kokarin murnewa ko kuma ma an murne za mu roƙi Allah da tsantsantar da kai ga Allah da ikhlasi da imanin mu da la ilaha illallah da imaninmu da alkur'ani da yardanmu da annabi muhammad da mu ga annabi muhammad allah duk wanda ya wurta zaman da kamar da shi ranar yau Allah in musulmi ne ko kafiri Allah ka nuna izzar ka da wayar ka Allah ka nuna tabarujiyar ka Allah in ba sun ba wanda ya ce to Allah ka bari da zauna lafiya amma tabbas don zafin Allah musulmi mu roƙi Allah zalunci ba a yarda ba ne Allah bai taimakon azalimi Allah baya tare da zalunci Allah baya tare da mai zalunci Allah bai gaunar azzalimi da haka ya koyan uwa musulmi akwai wasu ƙarfafan ƙasashe lokacin da manzon Allah ya bayyana a duniya babu wata daula da take faɗa a yammacin duniya kamar daular Rum a gabashin duniya kuma babu daular da suke faɗa a ji a duniya wanda suke bautar da mutanen duniya gaba ɗaya kamar daular farisa amma da izar Allah da buwayar Allah sai da suka dawo ta haka a kadarin sahaba duk da ɗan ɗan sahabbai sai da waɗannan daulolin aka naɗo dukiyar da kashetinsu da ainihin kujerunsu da hudunan sarakunansu aka kawo su gaban umaru ɗan kasabi allah ya kare shi lokacin yana amirin muni ba mu abin da zai daga Allah ba mu shi ɗan uwa musulmi shi ba Allah ne ya tseratar da annabi Nuhu alaihi salam me ya ba Allah ya tseratar da annabi Nuhu daga kafiran duniya duniya ta cika da kajirai gaba ɗaya annabi Nuhu ya daga hannu ya roƙi Allah Allah ya halakar da duniya ya ce rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyaran Allah kuma ya roƙi karɓar duwa sai shafi duniya da ruwa saboda haka addu'a tana karbuwa wannan dabari da yake kokarin murde wannan zaben ya kai ajerin fir'auna ne ya kai kawai fir'auna mulkin sa ya in an kafa mulkin fir'auna duku na ya yi daya to amma da annabi Musa ya daga hannu yake ya ala sai Allah ya shafe fir'auna a cikin bahar ne kamar ba shi sai da ma aka ɗago gangan jikin ka kowa ya gani sannan aka mace nan shi sannan lokacin da fir'auna ya roƙi Allah ya bashi Allah ya ai ba zan barka ba al'an wa kada asaita qad wa kunta min al-muslimin bal yawma nunajjika bi badanika li takuna liman khalqaka aya zan bar gangan jikin ka da ka zama aya ga baya yau ga fir'auna dan amma ta suka da jira gangan jikin tana zaka duba shekaru dubbai saboda shekara dubu hudu yana nan ga wata nan Allah ya bata saboda yake nunarci ga ribada ne da kuna da man kalfa kawai me yayi zalunci zalunci yayi amfani da karfin mulki yayi amfani da kujerar da yake kai yayi haka wanda ya haka Allah ya yi kai ta ba karkashin mulki Allah ya waiwaye ne bari ba kai ma kai hankali kai ma kai hankali Allah bai rasa bayi na kwarai a cikin bayi ba akwai waɗanda in sun kira shi zai amsa in sun roƙe shi zai karɓa in sun ce ya yi zai yi don zaɗin sa da sa Allah ke muna cikin sarki na don haka yan uwa musulmi menene ya sa annabi ayyuba shekara goma sha takwas yana kwanci babu lafiya har danginsa na kusa da waɗanda suke nesa da shi kowa ɗaya ne ya amma da ya kira Allah wa ayyuba idza da rabbahu an yusalli al-dhur yabi Allah ga cuta ta sake ni wa anta arhamur rahimin Allah kai ne mai jin kan masu yi? Allah ya ba shi dan sako ba shi ba. Allah ya dawo musu da yake da gobe da wasu ba Mun roki Allah ba zai kunya da mu ba annabi dawo annabi Sulaiman alaihi salam mulki Allah ya ba shi mulki Allah ya ba shi yana mulki mulki nan da Allah ya bashi wata rana sannan aka tauce shi yana duba faretin dawaki sai zo yake to sai na yanke dawakin nan gaba ɗaya na ce da rawar shi sai bi lafi da kai ga da yi da Allah sai Allah ya musanya masa da iska Annabi Sulaiman yace Allah na roƙe ka karka ba wa wani mulki irin nawa har bayan har ta tashi kuma Allah ya karba ko bai karba ba wani Sulaiman rai ko ba ta da ba wani Sulaiman rai annabi Sulaiman Allah ya ba shi iska za ki dauke shi ta kai duk inda yake so ya je cikin ɗan sabon kuna na agogo ya je ya dawo gudun iska ya fi roki ko bai ba wallahi ya roki Allah kan roki Allah Allah zai yi Allah muna roƙon ka munafikan da suke cikin waɗanda suke cin amanar Allah ka cika su Allah waɗanda aka haɗa baki da su dan amurka labanan Allah ka san abin da suke nema ka hana su samu Allah in wata kujera ka kora su akai Allah ka zama da kujera su ba ka Allah ka hana su kwanciyar lafiya Allah ka hana su zama lafiya Allah ka hana duniya wa ɗansu Allah ka ƙaura musu bala'i ka daidaita su ka nuna musu iya kasu ya Allah kan nan ka kira da yau Allah ka karɓa don zalunci Allah kan kudurar ka Allah Allah kar ka bari zalunci da ya tabbata Allah Allah kar ka bari zalunci da ya tabbata idan ka za a ce alfarma kai mana ne ba a yi alfarma ba mutari bai so ne kujerar ba ba ku kai an ba ba da haka duk abin da za a yi ba a ka iya ci ba a farko aka yi ba idan ana zuwa yana alfarma shugaban kasa ya ba da sunan minista a da sunan musulmi dan da kuma a zan zai kuma zama mana alfarma amma ba a yi mana wannan ba ba a yi ba kuma ba a da niyan yi sannan kuma zo a cince mu yan kujerar da muke kai cikin zaɓe a kanta a ce ba a yadda a gaya ne da musulmi da yake la'ila na ilallahu da wanda ba musulmi ba wanne ne ba ta da haifar ba ka zo da shi wanda ba ka so a jihar kamar ka zo da kantar wanda ba ka so a jihar ka kai shi da kake so tun da ba ka so musulunci wa la ilaha illallah kuma da masu cewa la ilaha illallah wannan tun da kai ka kan kujerarka ko ba su bane ko ba ku zaɓe shi ba to Allah kai yi sarmana Allah zakariya ya je kada kusan san dalilin yan kai Allah bai ba shi aihuwa ba amma da ya daga hannu kace wani ya hinsu mawali ni warari wa kana timati akira fa habbi min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya Allah ya ya sabbi ya umma ala wa laka an kini bazan yi magana Allah ya amshi alƙur'ani ta gobe gaba ba Allah mu wani kirkar amin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da kafirai suka kore shi a Makka ya dawo Madina suka ce baka isa ba a nan ma da kaya da da'awa ta ta addini suka biyo shi suka yi wagayya mutum dubu daya da yan gai suka zo suka kewaye annabi shi da mutum ɗari uku da goma sha uku annabi ya ƙanƙantar da kansa ya ɗaga hannayensa ya kwana yana addu'a addu'a kai a ba baka nemo ya shi ta baya ya ɗaga shi ya rasu da zari roƙon da kake yin Allah da ma da kake yi Allah ya yi ubangiji ba zai ne saka bayan a ba baka ya annabi Muhammad da roƙonsa aka yaki neman ya baka da yana kowa yanzu kai ne za ka zama abin tsoro da kuma daga yakin badar kowa ya daga wa manzon Allah hanyar tsoron Allah ya karɓa ko bai karɓa ba isan sarki ku na rabbakum fastajaba lakum anni mumitukum bi alfin min al malaikati murdifin sai ga malaika dubu daya manzon Allah ya kida sahabbai sai ga malaika dubu tare da malaiku musawwimin kun a cikin wata aya musawwimin kowa ya yi mana. yake da ta ba da umarni wani farar ya rasu Allah ya bincike waɗanda ko bai bincike su ba wallahi kai ma ba ka daga Allah ba baka kai kuda a gurin Allah ba baka isa ba mulkin ka ba komai bane a gurin Allah Allah ka nuna musu kai ne mai isa Allah ka nuna musu kai ne mai waya dan uwa musulmi ku saurara ku ji وكم من مظلوم انتصر بسبب الدعاء da yawa wanda a shafince shi zai ci nasara saboda addu'a da yawa mutumin da aka zalunce shi aka nuna masa jin ƙarfi Allah zai ba shi ƙarfi saboda addu'a da haka mu rika addu'a mu rika addu'a Allah ba zai kunya dawo ba Allah ba zai bari mu karɓar ba da yawa matar da ta kasa aiwa ba ta taɓa aiwa ba saboda addu'a Allah zai ba su ciki da yawa wanda ya zama karnatacce Allah zai mai shi mai kanji saboda addu'a da haka me ake bukata yan wa musulmi kaskantar da kai gaba kaskantar da kai nuna cewa kai ba kowa ba tawadi da Allah mu yarda mu bayi ne na Allah kaskantar duk wanda ba koma mu ba komai bane mu nemi halal mu ci mu tashi tsakiyar dare mu gaya wa Allah Allah zai ji addu'ar mu ya Allah muna roƙon ka share mana wannan hawayen Allah muna roƙon ka share mana wannan hawayen lalle ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ga mu wannan lokuta da Allah ya karɓa addu'a ga sunan zamu lissafa su saurara rubuci na daya shi ranar alfa Allah ya karɓar addu'a bayan sa wata ramadan Allah ya karɓa addu'a bayan sa ranar juma'a Allah ya karɓar addu'a bayan sa lokacin suhur lokacin azubani Allah ya karɓa addu'ar bayi haka kuma tsakanin kiran sallah da ikama Allah ya karɓa addu'ar bayi wannan lokuta ne da Allah ke karɓa. addu'a kamar yadda Allah kamar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce la yuraddu bainal wa al iqama addu'a la yuraddu bainal wa al iqama addu'a ba a mai da ita idan tsakanin ta kiran sallah da ikama ba a mai maka ita ba Abi Hurairah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil jum'ati la sa'a lalle ranar juma'a akwai wata sa'a la yuwajibuha la yuwajibuha muslimun musulmi ba zai dace a wannan lokacin ba yasalu la hadiha khairan yana roƙon Allah alkhairi illa aqahu iyya Allah ka ba mu alkhairi yau juma'a ce yau juma'a ce mu roƙi Allah tun daga sallar nan har zuwa faɗuwa rana idan muka yi muwafaka wallahi za mu ga ita baka rana kenan muna roƙon Allah da Allah yana sauka ubangijin ku yana sauka kullu lailati kowane dare kowane dare Allah yana farkowa idan kashi uku na karshen dare yayi Allah ya ce wa yake kuna mashi wa yake neman gafara mashi wa yake da wata bukata mashi wa yake neman gafara da Allah kowane dare kowane dare sulusul akhir sulusul akhir kar kuma da ruwa musulmi misali sulusul akhir Allah ya karɓar addu'a a lokacin da ake yaki don kada kalmar Allah Allah yana karbar addu'a a lokacin da ruwan sama yake sauka Allah yana karbar addu'a a lokacin da mai hanzari zai buga baki Allah yana karbar addu'a a lokacin da mai sallah ya sa a sa a kasa Allah yana karbar addu'a a halin tafiya lokacin da kake tafiya Allah yana karbar addu'a Abu Huraira yace Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace akrabu ma yakunu min abdi rabbihi wa huwa sajid lokacin da bawa ai kusa da ubangiji yana sujada ne ku yawaita a cikin sujada musnad da Imam Muhammad da kai yace Abi Hurairah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane ku ana karɓar addu'ar su ba su kokon ciki addu'ar wanda aka shi addu'ar wanda aka cuce shi wanda aka zalunce shi yana da gaskiya shi ya ci zaɓar ƙuri'ar shi mu da zaɓa amma wani ce zai amfani da ƙarfinsa ya murde to in ya roƙi Allah Allah zai ci kai da kake so ka murde in mun roƙi Allah Allah zai ci wallahi sai Allah ya nuna maka ko kai wane ne kowa ne ne kai sai Allah ya nuna maka zalunci ka ba zai ji ko ina ba annabi Muhammad ya ce wajen Allah yana daga wannan addu'a ne addu'ar wanda aka tuce shi ya fa'a Allah ko kalgama Allah ya zo da kike addu'ar ka hau kai kai sama wa yasamu la abwaabu sama sai abu ne ko ko sama wa yaqulu rabbi wa izzati sai Allah ce na ran da buwaya ani ubangiji la an sunan da wala wala sai na ke tun da ko ba ya saboda haka wannan rantsuwa Allah ya kiyama ya karɓar wannan rubuci yan ba mu yi akwai mai kwanto, wannan magana da baki na nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta biyu dan haka na uku lallai ne ya addu'a ya kalla al'illa ya daga hannayensa ya karkanta da muryarsa ya zama bayyana makhafati wa raja'a بين yana والرجاء يلا قولوا يلا a أبوك الله A lokacin da kake tsoron Allah, kuma kake تكي Allah, Allah ya يمكن أمرنا Allah ka karɓa addu'o'in Allah ka amsa addu'o'in Allah ka karɓa mu da wannan Allah ka karɓa mu a ƙarƙashin mazinata mazinata yan iska waɗanda suka zama ƴaƴan zina Allah ka karɓa mu ƙarƙashin su Allah ka karɓa barisu wala ka damu Allah ka karɓa imanin mu ya wahalaka ya Allah ka nuna musu izzar ka Allah Allah ka nuna musu buwayarka ko kuma da dai abin da kuka yi Allah ya muku albarka Allah ya albarkaci rayuwarku Allah ya sa ku gama lafiya ƴaƴanku Allah ya musu albarka gobe ma idan irin wannan ya zo in wacin kunna yanzu an wai an yi duro an yi wani ne wai a ba sa me zai sa ka kai ba Wani dalili ne zai sa ka kawo daga head ba ka kai a kai ba dan me za a tafi ba sa me yasa ba ka yi da zaɓen da kuma ke yi da ba sa inda za a yi tunani wannan Allah ba ya riga ya ba shi to amma ya mutum zai tashi da hankalin zai shiga cikin waɗanda ba shi ba a irin wannan lokaci ko da yaran su ce ba za su ba kuma suna da gaskiya ko ba su da sun yi zaɓen da ga da yake a fito a faɗa aiki to ubangiji mun kawo ka gari ka ba mu da ƙarfi Allah sai naka ba mu da iyawa sai naka ba mu da izza sai naka Allah ba za mu iya ba amma kai yamma Allah ba mu da ƙarfi Allah ka karfafa mana Allah ka taimake mu ba mu da wanda zai taimake mu sai kai Allah Allah ka agaza mana ba wanda za mu kai mu kai ne sai kai ba wanda zai amsa mana hawaye ya share mana hawaye sai kai ya Allah mun kawo ka gari ka ga wannan hadisi zan karasa da shi banu Isra'ila an jarrabe su da bari shekara bakwai ba ruwa suka koma suna cin mushe mutane su koma kan jejjoji suna ɗaukar mushe suna ci suna yanke yara suna ci saboda yunwa sun ka tafi kan duwar wajen suna kuka suna karkantar da kansu da Allah sai Allah ya wahayi zuwa ga annabawa su alaihi wassalam yace da za ku taka da kafafun ku zo inda nake ta ku da kanka ba zai zuwa inda Allah ya ce da za ku tako da kafafun ku zo inda nake da ababuwan ku za su rike a ƙasa saboda wahalar tafiya da hannayen ku wajen nagawa za su zo gare ni ni Allah da harshen ku zai kasa motsi saboda addu'a ba zan amsa muku ba har sai kun ji sai kun mayar da zalincin waɗanda kuka cuta sai kun mayar da wannan zalincin da kuka cuta yan uwanku sai kun yi abin da nake ku yi da karɓar ashe Allah baya karɓar addu'ar azzali an samu wasu musulmi haifafun garin nan musulmi da su ake haɗa baki a kada musulmi mun ga muku ayatan a faɗin da musulmi ya ga musulmi ba da kun kai ba ta wata irin cin amana da kai da muka zaɓe ka so biyu ka ci so biyu sannan kuma za ka mai da mu baya za ka ƙarƙantar da mu alhalin waɗanda kake yi wa musu ba sa sanka jam'iyyar za ka ba sanka wanda suke so daban amma duk da aka sai ka mu aiki to Allah ne ya ga dama ba aikin naka ba zai yi ba ya Allah muna roƙonka ka gana da wanda bai gane ba wanda ya gane kuma Allah ka taimake shi dan uwa musulmi ku daga hannayen ku roƙi Allah subhanahu wa ta'ala اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين اللهم اغفر من في الإسلام والمسلمين اللهم اصلح الظالمين بالظالمين الظالمين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين اللهم انصر اخواننا المتردين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المتردين في كل مكان اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين واقضي الدين عن المدينين اللهم فك عسر المعصومين اللهم احسن خلاف المفصولين اللهم وسع على عبادك المؤمنين اللهم اللهم على العصاة والمذنبين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا ربنا فاعجلنا وسألناك يا فاعجل لنا ربنا فارحمنا ربنا فارحمنا وانجي من a biya wani abu ko an ba da kujera. الله آمين بنجيل تكبرش الله كتوشي مكيدا بنجيل الله كنونا مكرنتي الله كنونا مكاسا رسول الله كنونا مكبشي تبعي تاكاكتي الله كنونا مكباشي تبعي بني ناكتي الله كنونا مكبشي تبعي ملكي بني ملكي ناكتي الله كنونا مكبشي تبعي بني تاكتي يا الله كنونا مكبشي تبعي بني تاكتي الله كريمنا الله كريمنا الله كريمك منا الله كريمك منا ربنا عنا في الدنيا ربنا وفي الآخرة وأشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله